كتاب التوحيد شيخ الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أتباب باب نكيا ما جاء هم هبغري في الاستسقاء قمار مورندي بالأنواع تسانون يعني هبغري نكمنا نكمون دسانون ke babu sene kenya kamma sharun naro nyugonuti namu ngarni sharun istisqai amanan peti suqya e, amanan peti kumar mure ngayere manan ni kannan na cohiti sano sano ita ni kannan na cohi nanti sano anwa hillo iwatini sana ñankadingira iwatini sano iwatini sana ñankadingirano tampiledo sego ani sinen nogondi bito tambido sikko sugadi sane gwa yankana akenne kimba kambangenga fajirin pakatinga hotana wa ingini kimba kambangenga iti kebe ga kenne bito tammido sikosu kubenda kenu watini kenda algharibu anda kenu nu kube tanni hotana baka watini kenda ataliu ina kenda ingana iti sinendi bito tammido sikosu gadi sane gwarono sana nyankandingira iwadi awa kenne e, kenkennan bangenga fajirin pakati bito tammido siko gana timme bana nga ingini kimba kambange nga kankan nan kallan to na gharib kimba kan kalle kebe ga ingini kan togon ni aqaliu iwatini na aqaliu mana na hada ingana nga kenga agaraba sumana abugu idan ikunte na ani kannan kaire kenga na hada ona gilli kannan kaire sane kubanu te ayona gelle kannan kaga nyan ka dingirano idan ona te ke babu sene kannan ga kamma kube gare na kumar munde nyati sano nga ti sano na jiriti walla kenga he gaga na dambin koy katta sano nga ti sano nyana jillitini walla sano ka dingirano amma sharun dano ti ke babu khasu nyani ke ammum pallem itiwarno bugu babundi babu ma jaa fittan tanjim ken bawuñi sene kannan kakadi hohoga jonginiti sanen nga amma kebe gani ke na kamme mundu sanonga walla na dammincoyi nanti sano ñanda kammelliti a kotoen cewabudangani cheikh e, lislam muhammad bin abdulwahab ada duran babu dabara dangani idan al anwa awa qilli sanonga ko aga gilli nanti mani sana nyanka dingiranon kai mo gombe ko na gilli sanonga ona gilli sana nyanka dingiranon ona ti kebe gani na kumar munde na ke ti sanonga atakandi a e, atakandi ni ya. ko hana kenni hilla kapi qorenye wa hakada kebe gani hilla kapi qorenga kenga takandi ni hillo ho hana ne kannanga anna sanon kire nanti nan kumari masalan annanti ya nawo kada asqina ke sane fulano kumare sano ku gonu itogon tinten ni arabu maga ke sane fulano kibari ke ampa gara ona te pala bastoqiya minan nawi ay gara kumare munde mur gelli sano nye seren na kirne ke sane fulano kumare ke nyugo nyugo kumare walla ke kumare walla ke kumare ke be hakana ke ken hilla kappi kor kor kor korenye sahe hillandin ni kannan kaxayi a kenta mun munde murnu nga de nka jinganari kammi tekke nganari min awa ni katta sano kwai anar ke fulana fulananda jikarti ke fulana fulananda jikarti idan ke xani hilla kappeñe gadi idan farkun ni kannan kaayi ke bane da nya ga ñaga saneñena ta na jilliti ke bane ma nya ñaga sanenga di kan allah gadi kamme ti a kenti saneñanda arti allah marti ku ko manten juni hilla pano nye sahe hilla penya ni ke sikandin ni kan kannan ya e ke hillandin ni kan kannan yi ken ho tugunne hilla kapi tugunne misale dan nan di sane ken sababu nye rita nan ne allah ide me sane ken sababu nye kebe ha ken ke ken hilla kapi tugunne nye sahe idan huben dati huben lamundu sane nya magana jilli di hilla kapi gorenye hube ndati sanen yanda jilliti hilla kappe gore nyani amma hube ndati sanen ni sababu alla anda jilliti ka sanen ka na sababu nga hilla kappe tugun nan nyani ken wanda ga wa qawlu allah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun wa qawlu allah ta'ala ada alla diga kanne kallan ke gani وتجعلون رزقكم تفسير نهلي أغوا أغا ورجا غنيانا مانا أغا تقيكو يبي ألا غدا كنكنا غيا أنكم أغاكم تكذبون أغوا غاران دنيانا تكنا Allah gara ku yebe kina aga kun aga kun aga garan den yana tikenga tafsir illandi wa taj'aluna rizqakum aga aga warja ke ku fanden annakum aga kunga tukazibuna aka wa garande nyana allah gada warjaage be kinagaye agan kawa agana kufandenya allah kamma ma aga kummanya ke ngare aga kunda aga warjaage ke kufandenya mani garande idan kusun tafsir nu illa mufassiruna nun nyugonu daga iti watajaluna rizqakum aga wa aga warjaage nyana ngani allah gara kammi taxe keɓe kina aga agawa ken ñana annakum aga kunga tukazibuna aga garande ñana ita mananni kannan kaga hera allah andi kammelli tan kennati ay ke sane fulana ndarti sasa allah gara warjaxe ɓe kina aga da garande ñeti kenga parce que aga kunti sane ñandarti allah mariti hillandigumonti watajaluna rizqakum agawaga warjaxe ñana maanaa twagu twagu kebe allah gada ken kinaxaye aga kenyana annakum aga kunga tukazibuna aga wagarande nyana aga garne nyana ti alla gara wahaw keberiti tauhidi bero hube ga no ganda aga garande nyana tasuya idan ku kan tafsir nu hilli rizqa kebe hakana kanga nanya kuyenye yala yaala agunya ni wa ma yaala kamite kenyani ona tila ta kayre eh, shaykhul islam akan narti do mani ga ga kenni kamite kenye idan sirasu kammen nganari angati sane nyandarti walla angati alma nyandarti walla angati kankillana igo andariti anda garande nyanyati alla gara warjaga beriti anda garande nyanya idan onata akamanga ada allah subhanahu wa ta'ala ada garande warni garande ni hillwai masalan akaman na ko ni ne nan nanti karsan da kamelliti walla sane nyandarti walla kyandariti walla sanan nyankan dingira fulana ndari to kana nawu kenya sanan nyankan dingira nyai ken kamanda kira kanya din amma hillanda ken sanan tatini sana arta anta tin sanan da arta anta tin kan kankilla da arti amma wa ken daruno daronden kempa kempanga ko aga sondomenga mogon awa sondomenga nanta yanda arti mi anta konni rakkendi e, sharunda nan to ko ago umar bin abdul aziz agara wajunde nya ati ayyuhan nas ya kun toro in kuntum musaddiqin gella kun nan nyin gato ngonda na yeso fa antum hamqa akun ni qawyu nyai wa in kuntum mukadzibin gella gana ga ku ngani garandano indangandu so fa antum halaka ku ni halakano nye to ska gana din to ngondi a few nan tingara diga be ko to ni man na ga ganta golli ni kai mhm. aga ma golli te kemira nga nya na ga ga imma to kani to nga qawi nya na ga gella gana aga din garande a su kemira nga halakano na ga Allah aga da Allah diga nya garande idan ona tiere serebe ga gana tahi sonno nga. nanti sane nyandarti kan kila na nyandarti haranga ma kalla kenda garande nyatai idan ke aya o kara o akarna nandangai aha men tanonga watajaluna rizqakum tafsirin yugo ahay agawa agawar jage nyana mana alla gara kammitte be kina aga agawa ke nyana annakum aga kunga tukazibuna agawa garande nyana tikenga nanti allah mariti fulana andarti fulana andarti walla lambeña andarti walla ke andarti walla giligore andarti watajaluna rizqakum ay watajaluna shukra rizqakum aga waga warjaxe ke kufandi ñana be allah gada kinaxe kengani aga gañigan kawa allah kufana annakum aga kunga tukadibuna aga garande ñanati kamme na raga kuntaga alla kufana da na daga na mi kan killanan kara aga daga na sange nya kan killanan kara tadi kisma ga e ngutu aga daga na gide nya ni nan tanga no nyeti aga daga gide gu gide nga kamelli aga daga na lambe nya dina mi no kursi ndenya taga teguti lambe kai kamelli idan watajaluna rizqakum awa ga jaga ke kufa ndenya na annakum nan taga kunga tukazibuna aga gara ndenya na tikenga allah ni kammelliti agana allah kufa hakunta allah na de heda kan killananya kufa walla gide walla lambe walla hubetana den ni kan nan kufandenni kannan illu ngana kati biranɓe ina berta nan daga kini modinunga walla iwolinunga warni qaro be ga dangi gada kan me riti ni riti kenga yani kufanden ta walla da allah ɓe gada kammilliti kaxo ke muma maxana mudun don nigi hunu mudun tamma a kawumame nan daga kata woli nyugo wala modi nyugo ya aga kan lempa kene ka ko be ga danga ga jiberi idan Allah ndi kamel ta kun daga ken ku fandanya sar kanada ken garandanya an kaga na garandanya ti qur'ane an ga garandanya ta Allah ne man an to konni mani kafira na kamanga idan himpa kana kanyam mo man na ga illun kan tan daga kin modi ke aga de kan tan akre manin aga kamel ti ga ke mhm. kamme be suka raya nda arti kawo ke maka yeti akan kawana Allah kufa ke da na tauhid mutu kana sobe mutu kana Allah mbate mutu kana Allah kufa amma ku nda ta ku kufa na de ada kana modi kyan haran na ba bara bukan ni mi gadanga ja tamma modi kallem bukan langen ki ma ke bugandi bukan di tin bugandi ta bukan di namanya mewa aya qul kullu nyahai wa taj'aluna rizqakum aga war jaage ke kufande nyana tengani kammite kenga alla gara kammite ke be yang kandi kata ga nema ya aga gan kawana kufa kufande be aga ke nyana annakum nanta ko tukazibuna aga garande nyana aga nta alla kufana da aga daga na sereta na kufa ibu jankamma tara kammeliti la danyen modi ni gona tin danyen sine sugadi debu gonu indaka illunga to tayi gallengarni parce que kamme be gari illuku ga bugaya nda kelliti qur'ana ngaya nyahai allah nta konni maka he wanda ga maku kitabu afana abu jamila maku tauhidin kitabu an karo kara nan patan panca hada mun naka kata wullini hada maran mun nan eh, nya gonnan munyi in civilization mo siri dinan no gonde maku kitabu an kare min kare haqiqan ta gon kai ma tafsir sa antanya nya hmm. kubenu ga mudu kuro hoynu kura gara modi nuku wa tajaluna rizqakum annakum tukadibuna iranta agirndino iwatu agana iganta tuka nyame inkintom pinkintom peti kitawa mhm. modi hinkinta hinki aga hinkinton naga hinkinte nga hinkinton naga atini yaxe nga hoy ixa saxa inanta yaxe nga nañaxa yaxenta hoy aka ñime maxaranta hotu aga kubenu naga ati xara kun xa saxa inanta xara natuxa maxara itan axo hinkinte nga hinkinton naga ati yaxe nga hoy saxa inanta yaxe nga hoy ana yaxa yaxenta hoy ولدك عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جر من جرف رواه مسلم وعن ابي مالك ان امرا ابي مالك مع الاشعري اشعر كان كغنين رضي الله عنه الا كان بقى معه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتي ألا فارنا إلا ألا غنتي غندنيا كما داكسي قال فارنتي أربع نعتو في أمتي أم أمتون النغندي من أمر الجاهلية كنا قل ne غم بنتانني لا يتركونهن أمتنا إن تكون تقنون idan faren ya hagara ko nan ti hinu na kacano nga kunna gelle jahila gon jikkunu ne ike ummato ni wino gon di ummato kanti to kono idan faren ga ti jahila gon pe jahila gon pe ajja kin tanya na ma be gon tangen igana tiken jahilin golle nya wali munan dawa kuna ga ta garne nan ti jahilun golle nyane me farenti onti to kononga onti to kona manan ni kan ka kai farenti ga men manan peti nan tu ummaton to golle nan da tu ummato kan ummatoni ona tu ummatul ijaba kube nuga to ngondi ti faren in ta to kononga amanan peti nan tu ummato ke so kuna ga tinyana na bana kuma gaire bana kuma gadoru bana kuma gadoru bana kuma gadoru angara dingiranu mena kati sui maganonga amma faren ummaton nogon koni anga nyini kuna kati wi nogon dia aranya nan no kita china na da dago kita ma majamani late go dorun ina hatu koni wadi ummato ko gora ga nyana dingira nyugo kunga dura kunu ko honti maganonga arno ka hukunga idan faren diga men manan ni kannan kagai kenya no wurundi ke ya no latondi ya no butundu kuna gati ya umma ge dabara nyammo susu ko humantende kuna gati ni kannan kagai ko hana al fakhru bil ahsabi tu urgin tahinunga na nguso tu urgin tahinunga misali di dambe gora gumya gana nganna waso tan dambe nga tan dambe nga sahih hmm. to hana nyugoti ati igana tan nan maga waso tan nyin me gollenga aha an pa badan kisma gallenga ho ho na adir ni mani ko ni danga an pa bada kenya an kisma da kenya an ko goda kenya aga kungun mutu kamunga an nyin me golle ma waso kenga dinga mari kisme do habe galle aranya na kunni gusire nyanke ne ga garantenye kunni soro nyama nyanke ni bataran terne kun kuiti men ni kannanga idan alfakhru wasenga bil ahsabi ti urginta hinunga anani dambe gora gume ananga wala ministre ananga wala ministre lemme ananga wala patron ananga wala patron lemme ananga matwana ananga matwana lemme ananga kesuwa urginta hinu kuno gondere wasoyenga ti hurginta hinunga yere o nan kam kammo ati alfakhru at-ta'ali wa ta'azum ati fakhru ken kannan qari na duwurgi aro nan du qoronde wal bawu li sababiyya ati bawu ke ba ken ke a sabab nya dangane ay amana yafkharu akamanga wasono bi sababi al-haqi turgin ta'un cababunga alladhi urgintawo kebe huwa alayhi akenga ken kamma wal hasabu ati hasabu ken kannan qaire ma yahtasibuhu linsanu ho keɓe hadamaren men ga kan jikki min sharafin gellurugintaxoye wa su'dadin aɗo ya mana immankaxu ka an yakuna min bani hashim ko ananyi gelli bani hashim ya faran kabila ke fa yaftakhiru bidhalika ana wasuti kenga aw min abain wajidad mashhurina bi shaja'a walla kenga habo amaga makisma amaga kubenu bangantenga nanti soro sago nyani فيفتخر بذلك أنا وصدكنا وهذا كبه هكذا من أمر الجاهلية كي يقل الجاهل أقوم فنتانيني لأن الفخر ورن وصينا في الحقيقة حقيقة دي يكون ونينا بتقوى الله تي ألن كننا الذي ألن كنك به يمنع الإنسان غهر مرة منكمنا من التعالي جل أرجينا والتعاظم أرو دود قورينا والمتقي أتكبن ألن كننا haqiqatan haqiqanga walle be kenni yemme nye kullama zadat ni'amullah hato ata alla ne mangana jidi alaiha ken kamma izdada ken kana jidi tawadu'an du magayan qayya lil haqqi tungundangani kengani allai walil khalqi arata ko honun kaga dangani wa idha kana al faqru gelli wasoyngananya bil hasabi tu urgin taunga min fi'l al jahiliya ga agananya gelli jahila gungolle nye فلا يجوز لنا أن تلغنو كدغني أن نفعله أنانيا ولهذا كدغني قال تعالى ألا ترغن تغني لنساء نبيه أن من يغرون دغني صلى الله عليه وسلم ولا تبرجنا كما بغو تبرج الجاهلية الأولى قو جاهل حنم بغو مغونا واعلم الناس أن كل ما ننتهو هندم بالنسق منتنها ينسب إذا كندم بنتهني إلى الجاهلية كتا جاهل فهو كمبويا mazmumun kembe guntenyeni wa manhijun anhu hatande nyana baka kempo maga inta hakalamu sarunda nan diga men pa kene kay idan ho gani urgin ta kunyan nan nga soti kenga aharamun tenyen wasta'anu ado lebun denga kenya ni suhande ta'anu ni suhande nye irama nan ni kannan kaga lebun denga fil ansabi dambundi aro na lebun denya dambundi he anni mani ko moy gwana ngata tumbare agar lemme ananga ya akhi maka dam adam ben bonondi makammo mhm. e anni mani hata kinyana anangata maka adam ben bonondi anni mani mi gambinde ka ya akhi maka adam ben bonondi sahib are lagadi hata kinye walla mi gambinde ka ko eti dambe yo kuni mecce nyaita mecce nyanu kui andali ni sero sura ngaku dabarni anga hokki ta tade koni basu sunta diaga amma na soron dan ben bonon dikita kenya ni balonga e anni ke kabila anni ke kabila ay hoto hoto hoto sahaba nyugoti kapalle manda ya abuna sauda ya ya garin binnan lemme ama binnan nyanyi fi'lan faren ni kadangani ate innaka mar'un anken ni haramare mi ay fika jahila jahila unji kukutunga di harsa makahe abu dharr goni radiyallahu anhu idan kya kena ta ma binne nya na ma ga binne nya na ma gare koni ka ke su ko man te amali ni farenda farendi jahila hun jukun jukungai gella gane ke gana bo zar da danga in ke dan ken ka e, anni mani kere mega he anni mani an ta ke to an ta bu guran to ani kya ni kya idan apa anu fil ansab le bundenga dambun no onde ken ni jahila hun jukun amma len ka wasoro ma har lengi والاستسقاء أدو قمار مندين saanonga تسانونا namuru sanonga nantina jilliti kammelliti walla kenga allandi ndi kammelliti annati sano nyandarti walla annati kankillano nyandarti walla annati gido nyandarti walla annati yittebe gaga kampallunga ke nyandarti man paba kaburu nyandarti ma fulana kaburu nyandarti ma karta ga doru ke ani man ngara sadaka be bugandi borinda unundangani ke nyandarti an ga hike nogondi wali istisqa ado kumar munde nga bin nujum ti sanunga sanon pay makam munde allah taga hona anu kundunga anga ngada kana kamme mundu hanga nyina jeni na hilla kapina hayna gara ko na ho ndam minna nyana akhbatu akhbatu al insan hada mara mun to bure mana akhbatu na soron to buru ya daga na kam mundu ko nya hilla kapano modin talibo kan khillano ya daga kana mundu ko nya tunguni wa. ya akhi kan killana yugo gara ko nin nugudun kulla kuya ay ati kan killa ga ho kita de ga irni da batia ati daga na eh, jarkanya wallahi ma mun dana ko ni darsu kende kaga makoniya sorollan ta hamina kanga ke ko ni metere ati tunti maka tanti maka ida gana na sobe nya betari le ura keta ni ga kandi dumbun ko na Allah dangan hmm. ha ikan kelli mo gonto ay me ga ko na kan kelli mo gonto akene kan na so ban beta ga ga kan di dumbun ko na Allah da ya ri ku ni jamu yiwa eh. an an kam an daga ran po inun kinu kuani ho gara ko ni da te ti kan killa ne ti porto ti la sami atan ko rinya ida ga debe go idi tirni ti jamu idi jamu ko ni har ngan ta jamu ka ko ni sahe ati iti suguna nyene suguna kane ka hakika ne hakika ne iti suguna nyene iti sasa ko ka ko lungo kundu kundo iti ndaga kilinge munyeri ndaga kuncho ngudi dari idari ma ki kompendu ho ndam minne iti kamme ngarni kamelli ida ciganu do hoynu ko ma me daronta ko po ko rati i ga ke lungo di kende be ayi ga to ma ha iti kamme nga kutikita indara kana ma ga ga fotana ko ni ha ya ho ho a hoho atiti ndaga eh, killinge munyeri tengu tidilli kunga si mana ika duna ho nyana ti kunga ti ba ki kompende ta yoti ni kamme ngarne kamme kare ka a ati mai e sallini me kem ati dine men ta ko ti ma mai e sallini me anga salle ke to faran jalu ki mai e nyana me badon wan niyahatu ado uyangal launga uyangal ni kannan kagai ana angaba ya garin kara kawai gunyu gono kadi ana serenga na fati sa kundu anna to ka an qur'an kan kambar ku sampana anga e, andok karu nga me tanni anga ndor kumbo ko anga to kon campana e watti ni kada ngane uyangal lagu sahe amma an nadibu nadibu ni teremende nye na guram pi surun tereme anyike anyike anyike anyike watti ni kada annadibu teremende amma niyahan ni na kagaye uyangallaxunga sahe ken palle wa qal farente annaihatu uyangallana yagare yagare ɓega uyangallaxu ñana igo hmm. ñimme gana ñawanogondiya ida lam tatub gellagama tuubi qabila haa a kallen kane tuqamu yauma alqiyama aw iwa girndini qiyaman kota naa awa gilli kaburundi qiyaman kota tuqaamu yagare ke wa gilli yawmalqiyama sigaan kootan min qabari haali qabarun deem haali gilli waaliyaha hawaayi raakama siri baaluun irameya. fahim. yaa ngalnaa. yaa rase siri baaluun. alaayikolayi daa fasari kan na kaayaa durkee alaayikolayi daa fasari irame mu. idan an karaa fasari durkee yoogu an karaa fasari irame alhamdulilahi. irame kenyaa kama wal nandal na natti durkee. min qatran qatran ira gonu da fasar kannan ka ga kiri ga jante mudhab sirbalun irame wa kama mana durke wa kama min qatran gelik e, kiri ga nga gonu da fasar kya walakin do ma fasar nan kaso qatran aslun ni kannan ka ga akan bari manyan wa hakada abin nan kan aya ga ke binnan na ga geresin ko geresin bin bom fina mo walakin qatrar ta aslu ana go kambari manya ga baka itenga aslu ni kenye sahih amma qatran ke min tenni ko hanan kadi akumen qara kenje je je nyen anne imbella tan na godo mena tan ni watin ka da qatran aslu ni kenye ay akambari manya ni min tenye ni abin nan kan ko grese mo ga manya ni ni kenya dangane qatrana akumiyen jaje jaje nyani asulun ah, ni kenya sahib amma ngana fasar kiri kajanten kaga koy gonu ga ko ni basun tata ka ken ga asulun ah, ni kannan kaga asulun ah, ni ken kambarin mai wa hakada ali halan ni kemo ga wadir'un ardur ke ga ken ga kamma min jarabe ke be duroke kebe ga ni gelli kotenga kote aga watu kete awa daban lagana haka tuna adaban kallimme walla wa torno agana hada maram mellaga amma gon tinte yana ana gono raga ne tu utu jadu kosni koten koni koten ngana daban laga walla nda hada maram mellaga honne suka kata ya wama mana koten ngana kirenga har anda kitunya raga har anda kitun kirimi awadi kai har anda sakanu kube kama waji nyana ancha kwa anka awadi kai hanke ngana kata awadi kai jabare ngana tawa awadi kai anda yang kawa dikai megen kanda dalla kawa dikai ko tan koni idan manini allah subhanahu wa ta'ala agara iramero ke kamma gelle qatranunga na sabunya mane qatran ke kume kumenjen agana kenya gai misali di soro hilla agara petron jugo banen dro kenga petron ta banen ngai bini kannan panan bini petron kalle ke idan qatran ke adro ke kenya qatran ngamani kuda kume na jaw agiri kaburu nukubeta ado yangan katenya hakene meya hillandi manni alla gara dorke gara gelli maniya gelli kotenga warni koten kaga hoho gana koten tinkida wamma maniya pour que imbe kebe ga bini katrani ke dorke kebe gai ha kudo kembi yento renna digay mogo sraga na kote ganta anta dikka ko koten gai idan katranu kere kuda biyen na jo koten kadro kelle mani kudo ana mama mo siri kudo ana diga mo siri sahe idan serebe kana kanya mo gada to re ser suran da ko en maimme koten nan na ni duran to re ya tugo imbello kenga balom beti kenga wa surta koten ma hillandin kebe doro kebe ga ga katranu nyani a imbe naraga tawa nukuncu alo gono batten do batte idan abi yenna jawo wa hakaza biye kena mama mo sira to ren kana kita mo sire idan ya garebe gana uyangalla na gare nga ho gana kita ga to to gon kata walla gi kankan baron kata walla gi dro kombo gono aka man nyam mo gon kene kay ya gare kende gille qabli qiyamam kota yere ayanga kata timani anantara hilla kapenya he ama yanga kateren nantara na faga gonya barimanda agada uyangallagunya wa alaiha awa gilli kaburundi qiyaman kota awa kamma siribalun irameya min qatran gelli qatranunga agana linganda kirikajante agana linganda annati akam bari manyan kebe timintengani akumengengani wa jir'un aro dorke gaga min jarabi gelli kotenga qiyaman kota kyanai igo nyimme kaga ne uyangallenga kenyamogano ko na ngabanya ni farenga se hakamma kengari igo be gande uyangalla kunya kenyamogo hay idan kebe hakene keya serenga na fati annan kawanna hakira kita an ken dan togo ku kata an dan kan kambaron kata an dai ramu ku bogo an ta gilli an minyo an ta gilli ga kemrenga an ta na sabar nai an ka tunde kadan poy kana hanta hu asu asu toran nan kenya kamma ana sun ta hure tremende ke ana kenya ma tremende annabi bu aya nyogi du gore ngade aya nyodan ke kanji ken daga wo anya kundo ho na minna kana ko malika runga tana hanke yani anyi me balon pe ka ka tos ka na te ho ka goren ji ken daga wo gore wo semberan daga malika runga tana hanke gore an kan nyani sombera an kan yoni jike man kan ngo gure ka turndin kenga idan balon be an angana jatu nu kuyu gonu hay ha ya kan jike ken wajibi nye wajibi nye ya kan jike ya ona mu ken wajibi nye amma iyu gonu serenga patini maga minda ko nan dangan kenga anta tunu jatu nu kuyu gonu ay gonu ni ngani furin gollenga amma ku sonin ko alhamdulillah wala tigana yere dingira nu nyugoni qaro nya ni kenga de ko qaro ke ga hure ke wullini wala hotana anyi maga taunu na hube dugu wajibi ne ya kanji amma qaro ke do se ke manina hana tremende ke ay gonun cikkai ga tremene ko ho mo idan kebe hakene ke ono o killun kinyo du honno honne ono killun kinyo honne o magar daga hi kinyo yi kebe khairi kan tadi rawahu muslim muslimu da haditha ke وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالهديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس أوسي آه، أوسي آه، آه، ولهما أبيه اللي دانني عن زيد نمغ زيد مغا بن خالد خالد رمغني رضي الله عنه ألا بن بقى مغا قال أتي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنشا لي أكدنني ti almame awa sallini meda awa sallini hallankon kakada ay gonunti amananni kannan kakaya mana a salli to kuya salla lana ay a salli toya idan annata da walla salli toya kusuni sharwini hilla ku callo kudangani sallallahu alaihi wasallam yalla allah ganati gandanya kamanda kisimana anyodangani almamiya salata subh suguban tallenga bil hudaybiya ti hudaybiya wa hakaza hudaybiya dingiratu intenni fara alayhi salatu wasalam aga daga no aga nyamun dana umranya maka dun kono kara kuma hijran tina tumundinga wa hakaza safe watin non dangani ashimmis hudaybiya dingirake faran talle to kuya ala ithri sama'in kam mitaqi go halle kanyani atabendi ihir sonin kan kan koren ni kan nan kakai atabe sama'in kamme goya yere ti muke kebe ga konni amana ni kamme goya faran calli to kuya suguban callenga ala ihri sama'in kammite kai go halle kanat ken kammite kai ganya min al-layli gellu ronga ada ni uron no ni kammite kai gori farare sallallahu alaihi wasallam illa karanga da suguban calliti sahaba no nga hudaybiyah فلما انصرف برك بفارنغ إلا ما نغدوتي صلنا أقبل على الناس أجنكو يسرون كما فقال فارنت الصحابة نندغني هل تدرون يا لاغكم أتيني ماذا قال ربكم كم فغاغني أغا كمان غدكنكو ولا كان هل تدرون يا لاغكم أتيني ماذا قال ربكم هو أغا كمان غدكنكو فارنت الصحابة ننتر نكيا قالوا صحابة ننتي الله ألا ورسوله هذا كفارنا أعلم كنين تينتا إذا فارنا نبرنا الله ورسوله أعلم فارنا نتبرنا الله أعلم وغم فنكاي صحابة نunga kebe tuwagun ganti maga ida sagandi katta alla ya ada fare warnu ku tuwagun niya maga qal kemberenga ati asbaha ayilla kare min ibadi galin komonga mu'minun yamme akanni tongon danayi bi tinkeya wa kafirun ar yamme illa kare gellin ko mon akanni kafira ay tinga farenti alla da kyako unko mai go kenni illa kare lenki mu'mini ay tinkeya tongon danayi tinga unko mai go ga illa kare lenki kafira na kenga tinga fa amma man qala amma yamme be ganati مطرنا أكو أقم متغى بفضل الله تعالى فصمن تعونا ورحمته أدى أهننا فذلك كن يميا مؤمن كن تغناناي بيتنك الله يا كافر كن كافراي بالكوكب تسانونا وأما من قال أما يم بيغنتي مطرنا أقم متغى بنوي كذا تكستان فلاني وكذا أدك الثاني فلاني فذلك كن يميا كافر كن كافر أي بيتنك الله سبحانه وتعالى مؤمن تغنانا كمانا بالكوكب تسانون إذن فارا عليه الصلاة والسلام أقرى السلام ونرى ada ta ko sahaba no da ta ga ta ka mangala kawe ko ita Allah di faranya natu ati Allah tin ko mai go illa kafar illa hoga illa karenenti kafirani kenga tinkeya serebe ganati kamme kebe gari wuri ariti allah fasongontaxunda hinnenye ken kamanni mumina tike allahi kafirani ken kamangati sanonga amma ke kebe ganati ke kebe gari sano ñandariti ken ñilla kare kafiri tinke allahi togondaneti sanonga idan kamme ngana ranganati allah ndariti an ti allahi wa hakada silami gananga amma kambe ngana ra na ti sana nyani walla sere nyani walla gide nyani walla hube tanani kafira nan ngati allah adi tan tanya hakene ke angana ti kambe ke nyan ndari ti kafiri ananga sahe wa hakada kenni hilla kapitu qorenye eh, na ta hancon no ngana ti kambe ke eh, eh, sana ke nda kambe kerti walla kenga wali ke mebe gamma ayanda kambe kerti walla gide be gamma ayanda ri ta allah ho tadi. sane kan darti walla kebe gan kem maga hilla kappe qorenyen amma ngana ti akem mari ti dana sababun bana tanni hilla kappe tugunnenyen amma gellan ngana ti ara haga tinye ke sane haga tinye ne ke kamme gari ba sun ta kenga misala annan ti ke sane ga buga hatin me kamme jo ngerenye amma ti sane kan darti amma ti sane kan sababu ba sun ta ke ya amma na sabati ni nan ta ya darti hilla kappe qorenyen ke ya na sabatin ni nan tani sababu ay ta Allah nda arti maya na sababun koniya illa ka fitugun nan yani kaya idan o ka igatin ho da kamelli ti ho kan illa ka to gore kan parce que kunta tin sababu ni tin ayan darti kan nan da kamelli ti modi da kamelli ti woli da kamelli ti kan ko no karanu mi gadan jakita tanki suma kata unu ko tay go irai kin ciganye kinan guru titi kamme ku te ka sunyeri titi jabaren ka saho ilahiya ilahi kammenye lemunu nan canga lambendi tadi kitanya nyomi kundu tata bulisu kibugada jincu njuku hmm. ya ki telefon kenye ta garduru nyanu kui anga nan kunkungu tutu kandang kunkungu tuti garenga hmm. a honu na ka konni hodo mir nan kismai kine nyen mene kamme kute ka sunyeri igarai kinci ga ngai ta da ngani lemunu ngamu ndana janga jindi lambenga adi kitanya nyomi kundu tabulisi kihundi ila kamme njuku hmm. mi hini wa serra kan mertini man ka to kompono iwa ida swame kita akhi yoni na allah ma de kammen peti sere galle amma hona ranga ma ay buttu tayya ti ti ma masalan hodo mi kan mera kamme kan ma nan tan timma ma anta suguna num ma nan ma ka ti ga mai kum ma

ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعدهم لقد سرق نوع كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون نعم نعم ولهما أويه اللي إذا يري ما أنا بخار مسلم عندك ولهما مؤلف كده كم غني walakin ay gonun daga iti kebe ha kene ke ken de nyen warni kari sana muslim wala anta bukhari bi tikambere nga kalbe nyan chamanda ma sahe ay gonun daga do ken amma kon mo gonde wala ma wi le daga ni min hadith ibn abbas gella abdullah ibn abbas hadithanga ma'nahu amananga wa fihi awanu gonde qala ba'dhum surun yugonuti لقد صدق نعو kada ke sane تغندي وكذا wa kada فلانة ke sane fulana tongondi mana nanti kammite keke gari birambe soronda mani ko ke sane fulana ko ke sane anga nyini sane ho ma kenga tin kenya nda kamelliti kenati ke sane nda tongu ada atongondi kenati sane tongondi anga na tuhon tongonda ko illahi dunya kanyanda na kananta na kamellita gati artin sa sa la do ganta serdo sane na kaga tina kamertin kammen sane ni tage hoy kammen ni tage hoy tage wara tage wordin kammo idan na honja ki mo go gode a ko ni nan tan dungan tenya na tai misali nan ta ona mon talo en jaki amma kore an ta kan kana wodi aga na tike be kenya ni dimin nan taro na de ana kunda an to ngoni tenya nai es kan ma to ngoni te manda ke baganda idan ku ga ta ona ndike sane da tungo ke sanda tungo hari ga mata yan da kan mekerti awi sondo menga atta hunde ngana ndi sane kala na kan an anga ta kuna ho ho ka kapana nyeni o kismanu nyi daga na tiya da bari ke wanya na ga tin ko do he antu ngonni tanya na tai masalan ho ga konni ti awa o kismanu nyi na sina hata nyautu ina na sin tahai ina inna fatana sahai ina ke sahai ina warak eh, tibankan ma dawanta kawana na kundu men arni kundu do kundu ya kan to ngonni tanya na tay harta makam mo lenki sina hata sina nyimme tay ni jamwa lenki sallallahu alaihi wasallam ken kanga anto ngonni de kana ja men ni nga ma ho ja kan ngon de kan ta kebe ya angara ho ja kanto ngon de na izal ku agara sanu ja gukati ke sane da tungun ko ke sane da tungun ko mana ason no menga ke sane anda kamme kertu قال بعد بعضهم يقولون لقد صدق أنه كذا كسان فلانا دا تنغنكو وكذا دوكي كسان فلانا تنغن دا تنغن دي أتي فكأنه جعل النوى أتي أوا كما نادا سانيا هو الذي أنزل المطر كن يندا كامتا كن ينقندي أو نزل بسببه ولا كامتا كن ينقاتي سانيكا سبب أنغنا تادا تنغا دا تنغا أنغا جاكي فأنزل الله ألا دا ينقندي هذه لآيات كو آية fala uqsimu tafsir hananga allah subhanahu wa ta'ala ti fala aga ka kebe konni nanti qur'ana ni garenye kortenye ni sugenye ni gijankati digamenye ni tongunta aga dan kendi kencu ni garenye uqsimu nke nga kunana idan iti kunande kedo lake intame kille fala kenga sagande nyana igara kubenu koni hinye menonga digan kurumba ni jonge sasa o qisse munga kunana sahe idan mereng hillandin ni kannan karaye fala uqsim ainke ntakwana ntakunana nanti qur'ana ni dare ay qur'ana ni ho gore ay warna nta hata jin kunande ya fala uqsim nke ntakunana majarin nan kunaimme sahih sikkandugumunti fala oqsim nke nga kunana kebe lakebe hakene kelli tambe ra ullinde idan onati qaida gwanano balagandi sahe eh, hakatinu kubenu gatin angana qur'ana tafsiri anta balaga to anta nawo to anta ketu anta khataw nyanga lan tafsirinde ah, taban nke akahiniya taban anta nahawtu anta balagatu o mata annanya atu ana gore manga da kitabe da bari na tu ko nanyi me kan paju ke ken turona no gondi idan haqiqa an ana ngan da suronya na tafsir na na to agu gona di hokita kuncu su di kan pallan nanya nyai ananya ma ho te mi su dan lakkan duro amaqura sahib itilla ke be ha kana ke amanan kan nan ka ga illi tambe narawul lindenya warni balagandi babu yugano watini babun adrub alkhabar watini adrub alkhabar balagan nogondi iwatini الضرب الأول ابتدائيا ضربها نيواتني كنا جوبان دي مثلا إتي فإن كان المخاطب قل لسي هل لما نانا كبه خبارني khaliya zihni akren duro nyani sikkan tadi gere gere tadi fal ahsan husre ngani kebeye alla to akida anna ma diga men ko to ndama misale din ke hay sere go akhbar ni tiddi ga me goya adin tir ndi nga akhbar ni tay asikkan tentindi amana kare ma wa adin tir ndi ken kannan ka ga nga konna dangani balaga ndi husre ngani kebe nan ma diga men ko to ndara adangani masalan a na nanti i i axi tini a ko ka kajumon anga axi awarni ama jere na ko ton ta nga ki ngar ni parce que sasa mukhatab khaliya zihin a haqren juroñani sikkantani nakarentadi watini kedangani ibtidaiyani watini الضرب الأول ابتدائيا أكما نكري سنتا gere وهكذا غير غير ma مغا ما دي ton da ma ite إتي الضرب الثاني hillandinga طلبيا واتن كنا طلبيا معنا مندونده ite fa in kana mutaraddidan gella na dan tirni inna akhaka qadimun an garinga lianane anna inna rondi na ndi tikenga parce que sabun ni mani sasa gere asikanta nya haykene kana hmm. gallen tikanda antana akhaka qadimun amma sasa galle sikenga nantina inna akhaka qadimun sikka kebe gai eh, ho ana konat kenda adarbu alibtidai ibtidai kella no onati adarbu atalabi balagandi sikandin ni kanna ngawatina adarbu salif inkarijan sere dan turni digame wallanda sere gibar ti ada na kare ama saga kew ite fa in kana munkira galla kama ngane nakar ngara gibar ti kebe wajaba tawkiduhu kibar ke qoton denga ken ngajabe bi muakkidin ti qoton di bane ya aw muakkidaini walla qoton di hilla aw aksara mahube ganga wanta kenga hasaba darajati al-inkar ana kare ke darjan kempang sasa adan angara kebe kada adana kare masalan anta akingar na adana kare angatun sasa inna akhaka qadimun anga ringa lianan sasa anda goton diti inna bane ay sasa ana karenga agoro wonne anga tini innahu laqadimun anga ke hakika kenga lianani anda arti sasa na lamun kagarti innahu laqadimun sikkandi ana kare ken kora ke suka humantenga angatini wallahi innahu laqadimun sasa wallahi ri innahu ri lagagari warni ana kare kor gorenni iwatini e kedangani adarbu alinkari balagandi wayakunu tawkif koton eh, denga nyana tihinu dantantoye ayana awanyana bi anna wa inna sahih wa in kadu la yastafidunaka kundi men qara la yastafizunaka dingira ni go la yastafidunaka kisuko man tempa haga koto inna mukhaffafa walla taqila anga koto ndenya na tikisuko man tenga wa hakada walam al ibtida awanyana tijongan ndella mon qara masalan ti la zaidun qadimun sasanda koto ndenya tikannan qara لام الابتداء وأحرف التنبيه أدرى ولندي حرف قطن دنا يانات كان قاري مثلا لا كده هكنيري فلا أقسم sasa anda rawulinde ñanan kunande ke a kotondi sasa fala uqsim a harfu tambih wa hakada wal qasam ado kunande anga kotonti ko wati wallahi innahu laqadimun idan ado kunande kaga anga hon kotonti kunande kaga wa nunai tawkid aro qoton den nunun pilli nunu tawkid thaqila ado khafifa anga qoton ne ko anga tin yasjunanna sahe awanyana ti kegagai wa hakada qoton den anyana wal huruf zaida ado harfu benu gane gatin da al huruf zaida ken zaida ka ken ka nuqsanga zaida tul tawkid قال لك أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها هنا ما كاف كان كان زائدة ما أنا التوكيد نيانا أنا قطن نيانا والتكرير أرنا دقامين في الله إلا مثلا أنا سرد قوم قري أنت قوم قوم قوم أنت هلا هلا هلا هلا كما أنا كان قاغي التوكيد أنا قطن دامغا وقد أنا دقامين انت قد قد أفلح المؤمنون wa imma shartiyya ado imma be gana shartinga fa amma al-yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar idan balagandi khabarunga qotono tiku hinu kabe sahe idan kuhinu kabe no ganda wa gellade a harfu tanbih lawlinde harfu iragate fala uqsim idan la ke manan ni nan kagai na digame ke qotondi warna na gellira wulinden harfu nyugono sahe ila watin keda ngani adrub al khabar angana balagan kitabe so hanga nyina dike mogodi idan allah subhanahu wa ta'ala te fala uqsim nke ngakunana bimawaqi'in nujum tisanun kanuranunga idan sanun kanuranu soge ngadi ay gonun tamanan ni kannga qur'ana yang kadingiranu agonun tamanan ni kannga qur'ana yang kafahatinu idan sanun kan dingirano allati ka kuna nati kunga fasar kenya mogodi wa haka do dangi ka aya tafsir nga suratul waqi'a di wa innahu qur'ana ti haqi tunkan ti haqi ga kenga la qasamun kunande ani law ta'lamuna akunga nyaga gato azimun kunande ani kunande kebe qorengani inna haqiqa kunande nga nyaho kebe kammaa la qur'anun kenno qur'anai karim qur'ana kebe darengan tun kan kunati sanon kanu na nanti qur'ana ni kitabe kitabe kebe darengan amma kuna nanti sanu kuni darenda kuna ndanya kannan ka kamma qur'ana kamma tun kan ya ga kuna nanti qur'ana ni kitabe darenye kengan kan magabataram pinga fi kitabin awa kitabe di maknun kitabe kebe atangantengani yare kan kitabe ni ke ay gonun ti lahil mahfuz ni shamsuddin ibn qayyim nu kun daga nan tani kan nan ka ga ya kenni kitabe nu ga maliki anun kitten sahe kitabe nu ga gapu be nu ga maliki anun kitten ku be nu ga abasade kalla innaha tazkira faman sha'a dhakara fi sufin mukarrama marfu'atin bi aidi mutahhar bi aidi safara idan nanti amanan pay kenekenya kenya ala kullu tafsirni illani aga linga nanda nya lawh al mahfuz aga linga daga kanda nya kitabu benu ga maliki anu kitenda la yamassuhu ho honta memene mana gellanga nay do kannan anta kannan ka ga memene safa. kitabe ke ho honta kitabe ke memene sahe kan kitabe al kitab al maknun ke amma nan pete qur'ana ke de fi kitab al maknun qur'ana ke kitabe di maknun kitabe ke be tangande ay mahfuz la yamassuhu ho onta ken kitabi tangante memene agana lawil mahfuz nye ho onta lawil mahfuz memene agana ga kitabu benu ga malikanu kitundi kunye ho onta kum memene illa al mutahharuna maganta seno yemmu yemmu benu alla gadi senondi al mutahhir kenni serebe mega du senondini mutahhar kenni gada kebe senondi idan yara alla mate illa al mutahhiruna amati illa almutahhirina amati illa almutatahhirina atikam mo illa almutahharuna idan haw ke gananya patanga ta ni igada kebe sonondi mana tananya nda sonondi amma ndanya kasra ngama nan na imanda du sonondi mutahhir mutahhir akamanda du sonondi mutahhar ida sonondi sasa yere la yamassuhu anta ke kitabi tangante memene mana qur'ana ke oda konanda illa al mutahharuna ma kan ta sene yemme alla gara kubenu senondi kunni kannan ka malikiyanu sahe ganyen ho gabe gara ganan tibun al qayyim tafsir kyani ho sahante ngair er. honu daga do kenga iti warni andanya kitab benu ga malikiyanu kitende a ko alla gara ko marfu'atun mutahhara idan yere malikiyanu ka ga senne nyani iyana ku kitabu memene konundi senondi memadu senondi alla ndi senondi idan qaida ni mutahhiratu mutahharu annatu tanzilun yankawa idan yere anta dalle ngutere ne rati la yamassuhu ho anta qur'ana memene illa almutahharuna maganta yo yemu kubenu gara du senondi nga anta ke manna musafi ngutu masali ngananga ya akhi ke dalilen utere manan bedikei ke daga na hadiyo hadiya anta no gondi ma musafi ngutu masali uti tewte mye yere he yere la yamassuhu qur'ana heti kitabi tangante ke be qur'ana gano gondi hohonta ken kitabi tangante memene andanya lawil mahfuz ne wala kitabu benu kam malikanu kitende illa al mutahharuna ma ganta seno yem Allah gada kubenu senondi kunni koni malikanu ma tangan dalle nyana no ko dalle ganta ma no kube musa bin tame mene masalji gana nga tongunya ni me haditha nyana dalle yereti tanzilun yang qawani ke kitabe ya mana qur'ana ke ya yang qawan tanzilu ke sagane kata qur'ana yankafani min rabbil alamina nangiri gelli taga honon kamanga kem palle tunkanti afa bi hada al ya la tike masala wa kunna tike kacca allah ga da qur'ana gire masala ngere kwa ga te fali atu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin idan yala ga da ga da gir kananga hadith afa bi hada al hadith yala tike masala mpo ya kengan qur'ana tike masala ya antum aqunga mudehinuna tafsiri hananga ti na aga waddarinde ñanati kenyai nanne wonta agunyati kenyai akunga mujahana agame darnde ñanati qur'anai na newundi soron maga yido ho gari dinan nogonde aganati basuntadadi qur'anai mema ke kaba amaña kundu amaña kundu yala aga kunga darndallen magunde newundinde ñanati qur'anai darnde ken kana mana newundinde nyaana ti ñanati qur'anai tafsir hillande yala tike masala antum aga kunga mudhinuna aga kunga hugundinde ñanati ke qur'anai warni islaminu ñugonu i hukkutu qur'ana tiitunga inta bangandini bakam mogo inda ye estoranga sasa estorancuga igene tiino genye sasa akenga sagamunona ñige tiitenga ana imme atu qur'ana seheke a kamma amma ga kubenu naga ana kusantaki tambindu qur'ana kalleke kamma antaka bangandini bangetan dinanga fasda bima tu'maru bangetan dinanga galingi serebe da gamalingi serebe da kan ne kam magalladi afa bi hadha al hadith ya la tiga masala antum aku aga de nyana tikke qur'ana nambara ti nambara gollum bangandini warna nga ho ngalle abane kana na kay kitulla kana bidia na kay walla ya la de nyana tikke qur'ana ti tenga warnu qur'ana antu wa ma ataakum fakhudhu wa taj'aluna rizqakum warja kenga ni annakum nantaga kunga tukazzibuna aga garande nyana tikenga wa taj'aluna rizqakum aga kufande nyana warni kufanden kakani warjagai alla gada ngarjaga ngara alla kufa awarjaga sanartini annakum nantaga kunga ga garan garande nyana wa taj'aluna rizqakum aga aga ku kufande nyana annakum aga kunga tukazzibuna na aga garande nyana tikenga na وتجعلون رزقكم أغاغا ورجاغنيا نكنغني كم متقنغا أنكم ننتاقوا تكذبون أغاغارا na tikenga nanti hotana arti na kenka manti gana kufa ganta alla kufana gambirenga gelli kya gana nya aga ganya kafir nuya idan ho gar ku ko kusun tafsir nuyo ga kam ma mandangan adan ken ko to da ke tafsir idan ala kulli hal ki haditha manan ni kannan qaraim nanti soro benu ka taxu nanti ke sane da tongun ko ke sane da tongun ko igara sanun ja kawreni mani sanu kanda kammelliti kemberenga allah da ko ayo yang kanni nanti kamaga kammen dan min coy katin tananga kammen ni galle sane heti sane tanai taraga kammelliti on daga bu jamila فيه مسائل فيه مسائل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب مسألة دان تنتوكي الأولى نعم تفسير آية الواقعة الأولى هو هنا تفسير آية الواقعة سورة الواقعة آية كتفسير وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية الثانية لندن ذكر الأربع هينو نغتي هنكونغا التي هي كنغتي به من أمر الجاهلية قال للجاهل جاهل أغم بنتانونيه kenya na serelle bu damben no gonde adon na ngaso serenga tiburugin taunga adon na kamite kam mundu sanonga adon na uyangalla on ka ganya huren kamma الثالثة ذكر الكفر في بعضها الثالثة سكندنا ذكر الكفر كاسر غمبين كونغنا في بعضها أي غدي ورن فارنتي اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت Iyyi gonma adii faarandaa kun naan kunni kafiraakun nii naan toosoreen daa mba mbooloo dini adonda yaa ngallaakun nyaafureen kama faarandaa kiri naan ci kafiraakun ngeen. Awoodeex. Anaminal koffiima naa yukuri jibinal mil la. Awoodeex nagasande nga anaminal koffor naan ci galaan waa gali kafiraakun nga maa ho'nna hoo kebellaayi ukkriiban tasira Kenni kan na kaay kafiraaku tugunne amma kafiraaku hori kennan mbugaan a pew masalan serebe gana sa sa sano ko anda kamelli ti kafra gore nyani te amma ngana ti sababu nyai tanni ken kafra ko tugu na nyamma bugo al khanisa qawluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir بسبب نزول النعمة الخامسة كرغاندينغا قوله أدغامينغا أصبح إلا كرمين عبادي ما كان muminun قلن كومونغا مؤمن يمي أكني تغنى نبيتينغا wa kafirun yamma di kan kafiratinga nka ken kafira ko da ken mu'mina ko nyati maniya bi sababi nuzulin ni'mati nema nya kan tababunga idan allah dine man nya kande nema kenya honu da mu'mina ko anya honu da kafira ko kan brenga an kana mo ta allah kada nema sukinanga imman na nya mu'mini tin nema kay man na nya kafiri tin nema kai har ken nema kana yonki sahanye imman na sabatin nanti allah nda finanga walla nata allah tananna nya kafiriya idan nema suga yi ono gundiya onya tongondanaiti allah kenga na kafira nema ko ni gara grupu bana di ku hilla hogani nemai kenya bannaxoy kenya tuwaxoy kenya yonkisay kenya kire kenya lemme no bana di ku hillite السادسة نعم. التفطن للإيمان في هذا الموضع السادسة تمندنا التفطن قتينا للإيمان لمن انكاغن دغني fi hada almawdi' kedingiraya warni kammite kenya hay gari kubenu gara kammite ken nan dari ta alla fasongon ta kun dane manye kumpa iga goti na nya muminu konnenga السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع السابعة التفطن للكفر كافر في هذا الموضع kun kaga an yi dangane kafira ko ima goti na mumina ko to kedin girai asamina astafattul li qawlihi laqad sadaqa law kaza wa kada asamina segun dinga atafaqqunu goti ngale qawli hadiga men dangane laqad sadaqa law kaza hakika ke sane fulana da tungun ko atungun di wa kaza ado kaya warni na tigandanya kamma nanti kammelli kenno adanyina adinyina dun karada kammelli idan kumogonu sikkibe hay kene kei keri kammi tekke ngari kebe gati allah ndariti ken na nya muminiya kebe gati sane nya ndariti ken kanya kafiri kebe ga ga tauna sano jakki ana do menga nanti sano nya ndarta kanya ken kafir bane lil muta'allim al للمتعلم المسألة istifham عنها بقوله أتدرون ماذا قال ربكم التاسعة كبندنا إخراج العالم توانا ngabgan dindena lil ta callin tuwa mu muranna dangane almasi alata masaila nga bile istikma tira tira tira nda cani baka masala kai maka liqa uli faren daga min dangane atadera u ya da katu wa maza kawale rabu-kom a ka kama gara hube ko ni idan tuwananka haka tuna na gano cirebe ta tuwa mu murna karilen ma wala tira na na na tuyi ni Allah wa tira ni isticma kilinli nga ya da katu wa a ga ma tubirin dan na ka dan gaba kilin duniya ko kente. angana ti keni ke anga ba killunta to kade ma angana tir nanga ke to aga konta angana ken kona da ta to kodo ken hmm. al ashira wa'id naiha al ashira tamundinga wa'id naiha uyangalla na yare ken kaga nyinenga nanti qiyaman ko ta irami anai gellimani ya gelli kiri ka jantenga walla kenga qatrano gara fasar mo gobedi aro dorke gelli ko tenga ga yanga katene kenya mo de qiyaman kota أرنا لها لانشرون به صلى الله تعالى وسلم